يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kunsa yau muna قوة السفر daren sha biyu kenan shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da takwas da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha shida da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na imam muhammad fuad abdulbaki muna nan a babi na 41 babu tahrim qatl kafir ba'da an qala la ilaha illa Allah babin da ke dauke da hadisan da ke bayanin haramcin kashe kafiri bayan ya ce la ilaha illa Allah kalmar la ilaha illa Allah da ya faɗa ta goge masa sunan kafirci ya samu sunan musulunci to ba magana al'akari da abin da yake kai da a kashe shi mun karanta hadisi guda a cikin wannan babi hadisi na 61 daga jerin hadisan da muka karanta tun daga farko zuwa nan yau kuma za mu tashi hadisi na 62 hadisi usama ta bin zaid mana yake ne hadisin usama ta dan zaid radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma Allah ya dade su shi da mahaifinsa قال يتي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة manzan Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya aika mu zuwa ga ƙabilar turafa fasabbahna ƙauma, sai muka yi wa waɗannan mutane sammakon zuwa da safe fahazamnahum muka tarwatsa su ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا min? sai ni da wani mutum daga cikin mutanen madina sahabbai da ke garin madina muka wato ainihin suke muka cimma wani mutum daga cikin waɗannan wato ainihin 'yan ƙabilar turafa kafin da muka kai musu hari falamma gashina yayin da wato ainihin muka rufan masa muka tara shi ƙalala ilaha illallah sai ce da mu babu wani bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai e kalmar shahada kalmar da take wato shigar da kafiri zuwa ga musulunci fa kaffal ansari sai nan take wannan sahabi mutum madina ya kame hannunsa da kai masa hannu. ya faɗi kalmar da za ta tsara jininsa ta hana azuban masa da jini faɗa an tuho bi ruhi in ji usama bin zaid Allah ya dada da su yace ni ko sai na soke shi da bashi na hatta qataltu hasid na gana kashe shi falamma qadimna yayin da muka iso garin Madina mun dawo daga kai harin da muka balagan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sai labarin abin da nayi ya isa ga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi fa qala sai manzo ya usama kai usama أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله shin ka kashe shi bayan ya furta kalmar la ilaha illallah qultu kana muta'awwidan sai ce ya manzon Allah ai ya kasance mai kokarin baiwa kansa tsaro ne ya faɗe ta da dan ya tsare kansa daga kisa kama za na yi karɓiruha manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi bai gushe ba yana ta maimaita wannan kalma da ya faɗa ya usama a hu, ba da ma ƙana la illallah kai usama yanzu bayan ya ce la'ilaha illallah ɗin ka kashe shi Ita manzo faɗa ta yake kai usama yanzu bayan ya ce la'ilaha illallah ɗin ka kashe shi hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm har sai da take ina fatan ina ma kafin wannan ranar ban riga na musulunci. yanzu ne inda musulunta zai share min dukkan tobarar da nai in kubuta daga wannan matsalar da sa kai na a ci su sai da ya wannan fata akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi a kitabul magazi wanda shi ne na 64 cikin jerin kitab kitab da ke cikin sayin bukhari a babi na 45 a ƙarƙashin wato ainihin kitabul magazi babu ba'atin nabi sallallahu alaihi wa sallama, usama ta bin zaid ila al-quraqa yace babin da ke bayanin aika wadda manzon Allah tsira da abinci Allah sabbata a gare shi na usaba ko aikin usaba da manzo'i ya tura shi cikin wato wanda suka kai farmaki ila al-furaqat zuwa ga wato ainihin kabilar furaqat wannan shine lafazin ruwayar imam bukhari na wannan hadisi idan ka kuma cikin sahih muslim lafazin zaka ji ya ce ba'athana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila al min جهينة إلى الحرقة من min juhaina an gani babu wannan ko babu wannan kalmar min juhaina cewar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aike mu zuwa ga kabilar wanda suke karkashin babbar kabilar juhaina an gani to da haka hurafa wani sashi ne da suke ƙarƙashin ƙabilar zuhaira babbar ƙabila saboda haka su aka tura mu mu kai wa farmaki kaga a wannan ruwa ta imam muslim ta da faɗin fito mana da babbar ƙabilar waɗannan ƙabilu alfarafa ko nazariya ta alfuraka kuma idan ka tafi ka ci gaba da hadisin cewar fasabbahna alqauma fahazamnahu wa lahiqtu ana wa rajulun min al-ansari minhu ko har inda aka ce falamma ghashinahu qala la ilaha illa allah فخف الأنصاري fata'antuhu bi ruhi nan da aka ga fata'antuhu da fa ka kuma lafazin ruwa imam muslim wata'antuhu da wa an gane ko fata'antuhu bi ruhi a ruwayar muslim kuma wata'antuhu bi ruhi bi ruhi na ke shi da mashina bayan fadar ya soke shi da mashi a nan gaban mu za mu ga hatta qataltuhu ko har na kashe shi amma idan ka koma lafazin imam muslim bayan ya ce wa ta'antuhu bi rumhi qala na wato yi soke shi da mashina ya ce akwai magana ƙara ta ratso nan gurin wanda anan babu sannan bayan haka cewar falon ma na yayin da muka iso zuwa ga madina sai aka ce balagan nabiya sallallahu alaihi wasallam ko a lafazin da ke gaban mu amma kuma lafazin imam muslim falamma qadimna balaga zalika nabi akwai kalmar zalika ta tara tsakanin annabi da balaga sai wannan labarin abin da ya faru isa zuwa ga annabi to in ka ci gaba inda manzo sallallahu alaihi wasallama yake wa usama cewar ya usama a kataltahu ba da ma qala la ilaha illallah kai usama yanzu bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi to a nan mu za a sa mutu a wuri ko ko kuma lafazin ma Musulmi sai ce qultu ya lalla. sai na ce ya manzan Allah an ratsu da magana ya manzan Allah innama kana muta'awwidan innama kana muta'awwidan akwai ƙarin innama ya rasulullah innama kana muta'awwidan ya manzan Allah ai kawai ya faɗi wannan kalmar ne don ya baiwa kansa tsaro daga a kashe shi to bayan nan nan sai aka ce fa ma zala yukarriruha a gaban ko amma kuma lafazin imam muslim za ka tada kuma qala fa qala aqataltu aqataltu ba'da ma qala la ilaha illa allah qala fa qala aqataltu an gane ko to a can akwai ƙarin wannan sai ce a ah, yanzu ya ce la ilaha illallah ka kashe shi an sake maimaita wannan nan kuma ko ce aka yi kama za na yi kariru, ina ta maimaita can sai da aka faɗo ƙarin maimaki wannan su ne bambancin mutum da ke akwai a lafazin ruwa imam muslim da ta imam bukhari a game da wannan akwai kuma ruwa da imam muslim da ya rawaita wacce akwai gurare daban-daban sosai da suka bambanta a ruwa a amash za mu je a sharhi da zari to farkon hadisi sahaban annabi usama dan zaid Allah ya da su qala ya ce ba atana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila al-hurafa manzon Allah tsira da abinci Allah tabbata a gare shi ya aike mu zuwa ga zuriyar hurafa kabila daga cikin kabilar juhaina ko yanki daga cikin kabilar juhaina to a daidai wannan gaba ana mana bayani na ɗaya daga cikin ayyukan jagoran musulunci shugaba a matsayin wanda yake shugabantar al'ummar musulmi gaba ɗaya daga cikin ayyukan da ke kansa na shugabancin musulunci da musulmai warar wasu daga cikin jama'ar musulmi a tura su yada addinin musulunci da murkushe kafirci da barna tunda usama yana cewa an manzan allah ya aika zuwa ga wannan kabila ta faraka da suke kan kafirci don daƙile kafircin da hana ɓarnar da suke da kuma yada addinin musulunci ko to da kuta wannan gaba tana sanar da mu aiki daga cikin ayyukan shugaban musulmai to lallai a matsayinsa na shugabancin musulunci da musulmai zama a tsaye da sanya al'ummar musulmi zuwa ga yada addinin musulunci da daƙile kafirci da barna a ban ƙasa sannan kuma bayan haka malamai na ambata cewar wannan turawa da aka yi wa su usama zuwa ga waɗannan ƙabilu ko wannan ƙabila horaka da ke ƙarƙashin babbar ƙabila duhaina ya kasance ne a cikin watan ramadan a shekara ta bakwai da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yake da nuna mana cewar a tsari na addinin musulunci a kana azumi bai sa a ce saboda azumi ake ba za a tafi wata ibada ta yaƙi a ƙara wahala akan wahala a wahala ce mai lada da wannan wahala ake tunkuɗe wahalar da ba ta ƙare ko saboda haka ashe in ana azumi ba kewa ake in ƙara jajircewa ake da daurewa da juriya a ba Allah ko to ta barya daga cikin baryoyin ya gare shi kuma da shi kansa ya kokin da aka yi irin su badar da makamantan su an yi su a cikin watan ramadan ana azumin aka ta yi kuma Allah ya kawo nasara so da haka azumi baya zama dalili na kashin take ka daina fita aiki saboda ana azumi ko kuma ko sai da kwanta kana gaci a musulmi jajirtacce ne ko da azumi ko ba azumi sannan bayan haka malamai suke cewa ita wannan kalma ta turaka ana danganta ne zuwa ga ɗaya daga cikin wato yanki na ƙabilar duhaina shi huraka ɗaya daga cikinsu ne da ike wato anin da zuriya a ƙarƙashinsa da dama wanda asalin sunansa juhaish ɗan amir Karshe na dangancewa ina danganta zuwa ga juhaina babban wato ainihin kaka daga cikinsu kamar a cikin 'ya'yan ɗan tattali a ce akwai ɓangaren sunusi akwai ɓangaren abdulkadir akwai ɓangaren aminu ko a ɓangaren aminu sai ka tara tawagan guda ce da shi da matansa da 'ya'yansa ayari guda ne in ka ɓangaren sun sai ka tara ayari guda ne kama can babban kabilar tasu tushen nasu shine shi dan tatan kansa an fahimta to haka su ma wani. ƙuraƙa ɗin wani yanki ne daga cikin babbar kabilar juhaina to abinda ake sa ake ce musu hurafa kamar yadda ibn kalbi ya faɗa an faɗa musu wannan suna ne sakamakon wani yaƙi da suka taɓa karawa da 'yan ƙabilar murra ɗan au da yaƙi ya yaƙi sai zama su ɗan wato ainihin ɓangaren hurafa sun sa ɗan wato ɓangaren zuriyar murra ɗan auf a gaba da sakan musu mashi ɗabin eh, na eh, eh, kibiya ba ji ba gani har da zama wato sun yi musu karkaf kamar kai ka ce wuta aka sa aka kone su saboda gawa kawai sai ake kwatanta wannan yakin nasu da wannan kare dangin da suka yi musu da cewar kukun zama horaba ɗan a ƙone ƙabila a murƙushe ta baki an fahimta ko sau da haka ƙonewar ba ta wuta ba ce ƙonewar kibiya ce kawai tsaba sai wannan suran ya bi su wannan 'yan yanki sake ake ci musu horaba ɓangaren ƙabilun jihar to ka duba yadda suke har suna yin yaƙi da wasu su kare musu karfi su wato musu ruwan kibon har arkalin cewar sun kone wannan kabilar sun kawo da ita to su ne manzo ya waru wasu arziki ba ma shi a ciki ita ji a kai musu hari a daƙile ɓarnar kafircin da suke kai a kira su zuwa ga addinin musulunci sun biya shi ke nan ba su ba a kawo da su ka gama na musulunci albarkacin bin Allah subhanahu wata'ala shi wa rama'i tsakura ya kace ku je ku kafa ko muka ji cewar a karawar da ake musulmi da musulunci sun yi nasara an fahimta ko so ka duk wato gagarar gagarar dai in dai zai dada na Allah to zai kai ƙasa Allah zai karya shi saboda haka wannan su da abin da ya shafi kabilar turaba ko yanki na kabilar juhaina wanda ake cewa turaba ishe fasabbah na sai muka yi wa mutanen sammakon zuwa da safe abin nufi sahabbai su usama da sauran sahabban da manzo ya wara tura wannan gari wajen wannan ƙabilo ko wannan jama'a sun je musu ba zato ba tsammani sun musu zuwan duku-duku da sassafe to da suka kai masa hari ba zato ba tsammani a nan ana sanar da mu dabara daga cikin dabarun yaƙi salo daga cikin salo salon yaƙi cewar sauratari abokin karawarka idan inda aka ce ya kwanta bacci ya tashi gari ya waye to za ka tara a lokacin ba wasu ba su tashi ba wasu ne suka tashi ko to da ka da mutum ya tashi da magagin bacci kuma ana karatu ba magana da ina zai ɗauko makamansa bane ta ina kawai zai biya tsira saboda in yace zai tafi ɗauko makami ƙarfanta a har inda zai ɗau makamin a turmishi shi sannan kuma wani kururuwa za ta sa ma kiɗima me yake faruwa a ƙoƙarin sa ne san me yake faruwa za zuwa turmishi shi an fahimta ko to wannan dabara ce daga cikin dabarun yaƙi tun da ka ji abokin gaba ka kaje masa ba zato ba tsammani a lokacin da baya cikin shiri sai ka kafar masa da duk wannan yana daga cikin abin da ake karanta a yaƙi na musulunci da kuma yaƙi na zamani cewa lokaci ya kamata ka je wa mutum galibi da ba irin wannan ko zuwan sassafe ko kuma wato anin dare ya tsala kwa irin yanzu ga sai bari sai an kwakwanta bacci ko sai ka jance an yi ta dugudan wuta an ta sakin mabamai daga sama a gari kaza daidai karfe kaza so da lokacin da gari zai waye duk an fatsama an rasa mai wani ma ne zai je da wani su faɗi gaba ɗaya su mutu ba tare da sayar da ke su to irin wani yana daga cikin dabaru na yaƙi da sahabbai suka rika amfani da shi wajen wato ko da kafirci da barna a ban ƙasa Allah ya saka musu da alkhairi yace fa hazamna sai muka tarwatsa su al'inhizam a yaƙi shine kai nasara akan abokin gabanka ka kashe na kashewa ka kama na kamawa ka rusa abu rusa to shine fa hazamnahu bana sai muka rinjaye su Allah ya dora mu akan su muka nasara su kuma suka zama sun tabe sun yi asara walahittu ana wa rajulun min al-ansari rajulun min inda annabi usama Allah ya da shi ce sai muka riski wani mutum daga cikin 'yan ƙabilar hurafa ni da wani daga cikin mutanen madina ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam 'yan garin madina tumana hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansu da rahama gogagge ƙwararren mai bincike a ilimin hadisi da bibiyar abubuwa kwaf har a cimma samun yadda suke yake cewa a iya binciken da in bai gano bai iya sanin sunan sahabin nan mutumin madina da suka yi tarayya da usama wajen riskar wannan mayaki daga cikin kafirai ba saboda haka ko a san sunansa ko ba a san sunansa ba abinda da ake so a sanar da mu yakin ya faru da kuma abin da ya faru da shi ko in an san sunansa wani wani abin da zai fito mana da fadalarsa ba a sani ba ma dai to dai wannan yana nuna mana daraja daga cikin darajar su na duk abin da Allah ya isa su ko manzo sallallahu alaihi wa sallama ba wani bambanci da na maka da Madina za a tabbai daya a ji a aiwatar da sakon Allah to haka duk inda musulmi yake da bahaushen sa da bayaraban sa da manufan sa da inyamuransa duka magana ce ta la ilaha illallah tafi a isar da sako ayi abin da musulunci yake ce wa rajulan minhu ma'ana suka cimma wani mutum daga cikin mutane wato cikin yan kabilar turaka wanda ke karkashin wato ainihin babbar kabila ta juhaina to wanda suka cimma din ibra abdulbar annumari Allah ya ji kansu da rahama yana cewa sunansa mirdas dan am al wasunsa kuma kamar wato ibril kalbi shi kuma na cewa sunansa mirdas dan nahik alfazari to dai ba a saba ba akan sunansa cewa sunansa mirdas akan batun sunan babansa ne aka samu sabanin sunan baba kuma aka to mirdas shine wanda usama da shi da ɗaya daga cikin sahabbai mutanen madina suka cimmawa shi mutumin madina cikin sahabbai ya kame daga yiwuwar ya far masa saboda ya ce la ilaha illallah ko sama kuma ya soke shi da bashinsa har ya kai kashe shi to shine mirdas ishe fagashina kalar fagashina abin take nufi maka da ke shi maka tara shi to su biyu sun sa mutum daya gaba kaga wannan zai taro nan wannan ya taro nan ba gurin gudu saboda ko dai a kashe shi na arne ko kuma in miƙa wuya ya musulunta in saranda saranda ta wacce za ta zama masu da wuta da tsira duniya da lahira ta ya karɓi musulunci to da ta faru shi shine shi ko nan take ƙwala la ilaha illallah sai ce babu na bauta da gaskiya da cancanta sai Allah ma'ana sai musulunta a gurin da ya ga an tara shi an sa shi a tsakiya ba gurin magana ce ta koyar sa ransa a arnanci ko kuma musuluncin sai cece shi ita game da rayuwa Allah hukunta musu sake rayuwa ko dorawa akan abin da ba dai da wannan lokaci shi na hadisi yake ga mana fa kaffal ansari shi sahabin annabi cikin mutanen madina sai ya kame daga yiwuwar ya farma wannan kafir mirdas usama kuma yace fa ta'antu bi rubbi hatta qatalti ne ko ban yi wata wata ba ko sai ke shi da mashi na hasan daga na kashe tare da wannan gaba ana sanar da mu fiƙihun sahabin manzo mutumin madinan mu, cewa ya keri usama zurfin fahimtar addini an fahimta ko sau da haka ana iya samu a taron mayaƙa da suka fita yaƙi wani ya keru wani sanin dokokin yaƙin da shari'ar an fahimta ko dan an samu wani wanda bai karasa wani fahimtar addini da tsarin aiki da shi ba ya yi ba daidai bayan duk gaba ɗaya ayarin tawagar haka suke an fahimta ku duk tafiya ta jama'a haka ta gada wani ya ruwan fahimta da ƙoƙarin tsantsenin aiki da abin da aka su da aka tona yake sanar da mu cewar wannan sahabi mutumin madina ya ke ru'u samun tsantseni da kuma fahimtar wato ainihin hukunci na yaƙi na abin da ya faru a wannan lokaci da haka yana da tsantsanin tun da ya faɗi kalmar la ilaha illallah kuma ya za musu fa idza qaluha in dai waɗanda ba musulmi suka faɗe ta faqad asimu asamu minni jima'a sun tsare jinin su daga gare ni shi na nan akan wannan fahimta tun da ya faɗi la ilaha illallah kuma magana ta ka magana a yaƙin ki kuma ta su da ka shi sa bai sake alamar kai masa hari ba shi kuma usama ya wato ainihin soke shi da mashi har ya zama dalilin kisansa to yi da ce falon ma ƙadim na balagan nabiya sallallahu alaihi wasallam da muka isa garin madina mun kai mun isa kai wato an zuwa madina bayan kammala wannan kai hari da farmaki mun dawo gida madina to sai labarin abin da ya afku da ni ya isa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ruwayar amash ina cewa فوقع في نفسي من ذلك شيء فذكرته للنبي صلى sallallahu عليه wasallam bayan mun dawo madina sai wani abu ya tsaya min a rai sai wannan abin da na yi na kisan wannan bawan allah da ya ce la ilaha illallah ya tsaya min a rai cewa to shi fa mun je yakin nan ni da dan uwana musulmi mutum madina amma mun bambanta wajen fahimta shi ya kame daga kashe wanda ni na kashe ba ku ya fi na gaskiya ba abin da ni ba ku na yi ba daidai ba abin da na sai abin ya tsaya mun ana to shine fa waqa fi nafsi min zalika shay wannan ruwa ta ta fito mana da abin da nake to sai abin ya tsaya mun ana fa zakartuhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ni da kaina da je na gaya annabi kaji kaji fa abin da ya faru a yakin da ka tura mun tara wani daga cikin arnan nan amma ya ce la ilaha illallah wanda muka tara shi da shi cikin mutanen madina ya kame hannunsa bai masa komai ba amma fa na soke shi har sai da ya mutu wa ra'ayi ta tsare in san mafita ko Wani sai yake nuna mana yadda sahabbai suke kuma da yadda zuciyar mumini take kasancewa in yi abu na ba daidai ba zuciyar ba ta da su ki sa manzo da aka tambaye shi sabo zunubi me sabo sai ce al ma haka fi nafsihi duk abin da ya rika kai ma yana kama a zuciyar sabo ne zuciyar mumini in abu ba daidai bane ba ta nutsuwa idan kuma abu daidai ne za ka ji hankalinka kwance kamar ka ci ka shayarwa, to za ka ba ka jin wani abu amma in yi zama to abu ba daidai ba ne laifi ne to zuciyar ba ta nutsuwa imanin ba zai bar ta nutsuwa har sai an samu mafita an samu da nasu ne an samu tuba da kuma istighfar to kaga da aka ce sai sakon hakan ko kuma bayanin haka ya isa ga annabi wannan ruwayar ta nuna cewar shi da kansa ya je faɗa kafin yana nuna isar sakon zuwa ga annabi ba wani bane ya je ya masa shi da abin ya faru da shi shi ya je ya faɗa kuma zai iya kasance ronin ma ya faɗa tunda abin ba da shi kawai ya kasance ya zama to wani ya faɗa shi ma kuma ya kai kansa ya faɗa to da su sahabbai duk abin da ya faru da su ba sa ɓoyo sukan so su faɗe shi san abin da yake daidai a musulunci in na tuba ne su tuba in sun yi daidai su ƙara nutsuwa da abin da suka shi tabbata a to haka duk musulmi ya kamata ya kasance duk abin da yake da alaƙa da hukuncin da zaka je ka tunkari ubangijinka da shi to rufi bai taso ba fayyace yadda yake ka samu amsa garin ka tafi akan abin da yake sabanin yanzu yadda ne mutum ne zai abin ba daidai ba kuma ƙoƙarin tun a gurin tambaya kai ya rika lalle maka ai sai aka kara in ka faɗa amsa ka to kuma ka zafa a dai samu a ɗan buɗe wani shafi a sashi a ciki yadda za ce ba wani abu eh ai kwaskwari mar abin da a ba daidai ba ne fito ka faɗa abin da ke akwai iya gaskiya in dai na kake karɓe daidan in kuskure na ka so kada kai ka kama ita to haka sahabbai suke da wanda yi daidan da wanda ya ba daidan ba saboda yi ake dan Allah sai kaga komai nasu yana tafiya daidai wa daida garai mai kuskuren bai tabbata mai daidan kuma sai ga da rukun kuma su Allah ya dace da saboda haka faƙala ya usama a ƙataltahu ba a da maƙala la ilaha illallah ce kai usama yanzu bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi saboda haka ya zo ya faɗi abin da i kuma ga abin da ya fito daga bakin mu yanzu bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi wannan kalmar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga usama wani ƙarin neman tabbaci ne ko dai kafin ya faɗa kasare shi ko hakan ya faru sau da amsar amsa da usama ya bayar cewar ai ya faɗa ne dan ya tsare kansa daga kashe shi sai ke ce to tabbas ya tabbata din ya faɗi la ilaha illallah ku kashe shi ke ko ko ga manzo a faɗar da ina so ya samu tabbaci hakan ta faru yadda ya faɗa din sai da yace la ilaha illallah ya kashe shi ko ko shi ya riga daga takobin ya kai sarawa shi kuma ya faɗi la ilaha illallah aka haɗu a daidai yana faɗa shi kuma yana sarawa ko yana sokawa ko ya abin yake to abin da ake so wani na nuna mana cewa idan ka zo a matsayinka na mai alƙalanci ko kuma jin wani abu za ka iya ba da hukunci a kai ka samu tabbacin yadda abin ya faru tukuna ka sami yaƙinin abin yadda yake don kai hukunci sai hukuncin ka zama daidai an fahimta ko maimakon ka yi abin sai bayan kai hukuncin kama sai to ai ka za ka ci kashi to ai ba haka kuka gani ko ai ba haka na fahimci abin a ki samu tabbacin yadda yake kisa ce sai da yace la ilaha illallah ka kashe shi an fahimta ko kaga wannan bayanin ina baiwa manzo neman sanin tabbacin yadda abin yake kuma amsar da usama ya ba ta ai ya faɗa da dai tsara kansa daga kashe shi ya tabbata cewa sai da ya faɗa din ya kashe shi dan da ba haka ba sai ce ai ya faɗa ne ni na riga na kai sukan kafin iya dawa ko tsaye da hannu na na riga na same shi ko to sai zama ta cewa manzo ya samu tabbaci shi sa sai su sake ci gaba da mai hu ba da ma qala la ilaha illa hu ba da ma qala la ilaha illa yanzu sai da yace la ilaha illa allah ka kashe shi yanzu ya faɗi la ilaha illa amma ka kashe shi shi sai bai suka ce a daidai lokacin kuma da manzo yake nana ta faɗa yake kuma faɗa masa yake sake faɗa masa zargi ne yake masa dan ya ji zafin abu cewar a ni da aka aiko na faɗa muku na kuma na faɗa muku duk wanda ya ce la ilaha illallah ya tsara jininsa daga izba ya tsara dukiyarsa daga ataba ya tsara mutuncinsa daga aketa amma yau ga wani an ce la ilaha illallah ya yanke an fahimta ku to da ka sai abin itaru iwa usama yau gashi yayi kuskuren ya riga ya ga kuma yanzu abin da zo yake faɗa yanzu mai abin tunda abin ya riga ya masa a rai har ya zo yake fara kuma ga amsa da ta biyo ba to lalle abin da ya bai kyau lalle abin da i ba daidai ba shine abin da aka tura shi to sai yake sanar da mu cewa a tsari na addinin musulunci idan mutum ya ba daidai ba ya yi wani abu na rashin dacewa kowaye shi a fito a gaya masa ba daidan da ina daga cikin haƙƙin waɗanda ake shugabanta akan wanda yake shugabantar su ya tsawata wa wanda ya ba daidai ba abin da ya na baɗi ya nuna masa rashin kyautawar abin da ya da rashin dacewarsa shi ne abin da manzo ya usama ali a ƙataltan ba da ma ƙala la ilaha a ƙataltan ba da ma ƙana la a sannan kuma bayan haka wannan gaba na sanar da mu da zara aka ce mutum ya furta la ilaha illallah to bayar da ka iya ce ya riga zai musulmi kamar kai sai dai bambancin daɗewarka a cikin addini da kuma shi sabon shiga ne amma dai duk hukunce-hukuncen da ike na musulunci akan musulmi na tsare haƙƙinsa na dukiyarsa na ransa na mutuncinsa yadda yake a tattar da kai da kai da musulunci haka yake a tattar da shi da ya musulunta yau sannan bayan haka a lafazin da yake gabanmu ya nuna cewar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da usama sai da yace la ilaha illallah ku kashe shi amsa da usama ya bayar tana cewa kana muta'awwidan ko ai ya kasance mai neman tsara kansa ne daga kisa shi yasa ya faɗa mai ƙoƙarin bawa kansa kariya ne daga kisa yasa ya faɗa to wani lafazin kuma za ka tara a wata ruwayar inna ma kana muta'awwidin kamar da muka faɗa to a ruwayar a amash ma tana cewa qalaha khawfan min silah ya manzon Allah ai ya faɗi wannan la ilaha illallah ne don tsoron makamin da na hare shi da shi Kagar ta da fito mana da abinda Usama ya gaya wa manzo na amsa ko cewar muta'awwidan abin take nufi tsoron makamin da na daga ne yasa ya faɗa shi abinda Usama ya fahimta da haka ya tafi akan wannan matafiya da ya tafi a kai ta ya soke shi har zama dalilin kashe a wani lafazin kuma a wata ruwaya ta ibn abi asim tana cewa inna ma fa'ala zalika liyakariza daman ai ya faɗi haka ne don ya tsare jininsa daga zuba nan ma dai amsa guda abin cikin nuna sai dai bambancin lafaza da sake fito da abin to a ruwar amash bayan manzo ya ce da usama yanzu bayan ya ce la'ilaha illallah ka kashe shi ya ta mamaita shi kuma ya cewa ai ya faɗa ne don tsoron makamin da na hare shi da shi ai ya faɗa ne don ya tsare jininsa daga zaba ai ya faɗa ne to dai duk irin abin da shi usama yake faɗa na uzuri manzo bai karɓe shi a matsayin uzuri ko hanzari ba to arwah ya sake masa wata kalma ita ma ta razanarwa da wato ainihin jan kunne yake cewa afala shaqatta an qalbi hatta ta'lama aqalaha Allah yace to da kake cewa ya faɗa ya faɗa ne dan tsoron makamin da ka daga masa dan ya tsare jininsa daga zuba to me hana kuma ka tsaga zuciyarsa ka gano dai Karshe ƙwaƙwaf cewar eh ya faɗa ne dan ya tsare jininsa ko ya faɗa ne tsakaninsu da mahalicci ai sai ka karasa aikin an fahimta wani yana cikin aikinsa ya san abin da ke cikin zuciya baya ci shi ne sai imamu nawa yake cewa abinda manzo yake nufi da wannan kallon ni abin da na koyar da ku ku karɓi abin da ya bayyana ku yi aiki da shi ni ma da aka aiko ni shi nake karɓa nake aiki da shi ai ina zama da munafukai amma ba kowa aka gaya mun shi munafiki bane ko ba kowa na gama gane duk munafukai bane amma na zauna da shi abin da ya bayyana shi nake karba nake aiki da shi kuma kuma shi nake dora ku akai to ya zaka sauka daga abin da ya bayyana ya ce la ilaha illallah na kuma ce duk wanda ya ce la ilaha illallah ya tsare jinin daga wannan daga kisa ya tsare ya tsare mutuncinsa ya tsare dukiyarsa ko kuma ka tsallake wannan abu ka ce wa ya faɗa ne dan tsoron makamin da ka ɗaga masa ko don ya tsare ransa daga kisa to sai ka karasa aikin ka tunda kana iya sanin kakwakwun komai tunda ka samu sai ka tsaga zuciyar ka gano wannan zuciyar eh da la ilaha illallah eh tsakanin da Allah ce a ba tsakanin da Allah sai ka karasa aikin ka an fahimta ko wannan dan manzo da dakon kwasa kusa mu to fa abin da ibe daidai ba shi ne malamai suke cewa wani dama yake ba ba kauye ba a birni kuma a gurin da ilimi yake in yi ba daidai ba ana kausasa masa jan kunni ana bin salon da za a yi masa razumi mai karfin gasa. saboda ba daidai yake da wanda yake da jahilci da ƙauyanci ba ko inda ba ƙauye ya zo masallacin manzo ya fitsari za a far masa ya ci aku ah, da kanta ne shi ya ƙara san kayan akwai jahilci akwai ƙauyanci in kuma ku sa haka bana in na haka, kuma kuma kamata a ce ba na da kun san ba ɗan gari ba ne ba ko ne ya gama aka ce to kai ban Allah ba a haka ai masallaci ba gurin fitsari ba yi sallah da karatun alqur'ani da abin da ya kama da haka su ake yana ka a sake da Allah a guji gaba ko kuma ɗebo ruwa cikin guga a zuba kun ga hukuncin yadda abin ko to kaga ina bambanta da wanda yake a birni mai ido da ilimi ya yi ba daidai ba yadda ake garan masa da yadda ake fuskanta su da kuma wanda yake jahili ba kawai in yi ba daidai ba da irin salon da ake bi masa su da kuma malamai suka ce nan usama manzo ya bi masa salon da zai da dakon kwasassa irada na shi firgita shi isan cewar abin da ya fa ba daidai ba to me hana ka tsaga zuciyarsa ka gano faɗar da i tsakani da Allah ya faɗa ko kuwa ya faɗa ne don ya tsare jininsa kawai don yaudare ka shi ne ka ƙyale shi abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ko na kalma da manzo ya fada wa usama babu ko shakka kwakwasa ce ba karama ba dan manzo na masa ya bar abin da yake sa ya tafi abin da ba sa. abin da yake nasa shine ya karba abin da ya bayyana ya aiki abin da ya koyi a zuciya ya bar wa alimin bi zati sudur Allah masana abin da yake cikin zukata ya bar shi da ikonsa in ya faɗe ta ba don Allah ba zai masa hukunci a gaban dukkan bayansa bayan an taru a rana alkiyama in ya faɗe ta tsakani da Allah ka kubutar da shi kai kuma baka jefa kanka cikin matsala musamman bayan haka sahabin annabi usama bayan manzo ya faɗa masa wannan abin da ya faɗa masa shine yake cewa fa ma zala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al da na gama zo maimaitawa yake faɗa yake yi a qatalta ba'da ma qala la ilaha illallah. to kuma sai zuciya ta karaya sai damuwa ta karu yace sai na fatan ina ma kafin wannan ranar ba musulunta a wata ruwayar ta amash tana cewa hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idin na yi ta fatan ina ma a wannan ranar na musulunta ne kaina musulunci ya share min dukkan tobarar da tunda ya tabbata a hadisi musulunci na share duk shirman da mutum to shine malamai suke cewa to anan ya ce yana fatan ina ma dai sai fatan ma da ma ranar ya musulunta da ma bai musulunta ba sai ranar suka ce to kenan yana jin cewa da ma ya zama kafiri da ce shi ka ce ai ba fatan ya koma kafircin ki ba ya yi fatan a ce ya musulunta ne dan musulunci ya share masa ka bara ba wai yana yi bane dan ina sha'awar kafirci ko na abin akwai mace da kai abu kana so da yadda ka da amincewa ka da jin daɗin abin da kuma kana faɗasa dan cewar wannan abin za ka yanzu idan ya share maka duk wannan ɓarnar ƙarfarci na dama da dana sani yawwa an fahimta ko to kun wannan shi ne yake sanar da mu cewa usama allah ya da shi ya bayyana da manzo da na saninsa da takaicinsa da kaito ɗinsa na abin da ga kansa shi da kansa yi wa kansa kaito ɗin abin da ya yi da na sanin abin da wannan shine abin da ake koyar da mu cewa duk sanda kai wani abu na ba daidai ba a tafiyar musulunci tsakanin ka da uwanka musulmi aka fito aka gaya maka rashin daidan abin da kai ka karba ka bayyana da dana sanin ka in abin ban haƙuri ne kai ban haƙuri in na tuba ne ka ku tuba wannan shine yake nuna cewa kana kan turba da tafiya ta addini daidai da ake bukata ta amma da ga maka abin da kai na ba daidai ba kuma daga nan ka zo kuma ka zarce to shikenan kai buya gi ka tashi ka fita mu zai wa haka to kai ba zai maka ba an yi ma usama ma an gane ko an yi wa usama an yi wanda suka fi usama sahabbai wanda duk suna duniya wasu aka musu albishir da aljanna in sai ba daidai ba ga musu ake ba daidai ba kuma su bari su da nasu ne su tuba su dawo kan hanyar Dole shine tsari na tafiyar addinin musulunci duk wanda ya ba daidai ba a nuna masa rashin daidansa in yi da na sani a karɓi da na saninsa a taya shi da wato Allah iya fi shi wani shi ne abin da yake akwai a cikin wannan hadisi na sahabin annabi usama bin Zai da suka yi wannan kusa da sako na manzo na tafiya kai hari da kuma abin da ya wahala ce saboda haka imamun eh, muhammad eh, fuad abdulbaki da kuma imam muslim da imam bukhari duka in kuma ka kula ƙarƙashin dai wannan hadisi an kaji dan a sanar da mu bai halatta musulmi ya kashe wanda ya ce la ilaha illallah ko amma banda wannan sakon ga abubuwan da muka jira rututu a cikin hadisi saboda da haka wannan babin da aka yi na bai halatta a kashe wanda ya ce la ilaha illallah kalmar la ilaha illallah su ta wanke masa abin da yake kai na arnanci ta tabbatar masa da musulunci to banda wannan mun ji hukunce hukunce daban-daban da ko kai za ka iya yin babi babi babi babi na wannan hadisin babin tsawatawa wanda ya ba daidai ba ta salon kwankwasa da razana shi da zai dana suna abin ko kawo wannan hadisa da babin da yake bayani babi babin yana daga cikin haƙƙin waɗanda ake shugabanta a kan shugabansu in sun yi ba daidai bai tsawon hannu ko? ka wannan hadisan ka sa a ƙarƙashi babin da ke bayanin abin da ya bayyana ga musulmi da shi yake aiki abin da ya koyu ya bar wa Allah sai ka kawo wannan hadisin abin ko sun haka hadisi ne da ya tsinci abubuwa birjik babin da ke bayani haƙƙi ne akan shugaba na musulmi ya riƙa warar wasu daga cikin al'ummar musulmi don tura su yada addinin musulunci da murkushe kafirci da kafir ko sai ka kawo wannan hadisi sau da haka hadisi wanda yake dauke da hukunce-hukunce da dama masu faɗi masu yawa masu ma'ana kuma shine zai baka dama ka fahimci al'amura na addinin musulunci da kyau shine karatun mu na abin muka ne da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan ke cewa don Allah waɗanne salloli ne ba a yi wa ƙasar sallar asuba ba a yi mata ƙasar na kawai da dama biyu ne to ba a ce in kana ƙasar ka yi ɗaya ka bar ɗaya ba biyun nan za ka yi su duka ita ma sallar magarba ba a yi mata ƙasar ba za ka yi iya biyu ka bar ɗaya ba za ka yi ta ukunta gaba ɗaya amma a zahar la'asar isha ku su ne ake wa ƙasar a zahar take da hudu sai kai biyu la'asar mai hudu kai biyu isha'i mai hudu kai biyu a iya su ake sallar ƙasar ma'ana a su kawai ake ragar adadin yawansu amma mai uku mai biyu ma'ana magarba da asuba ba a musu ƙasar wannan ita ce amsa Wani kuma yake cewa bisa duba da yadda muka shigo babin da ke bayanin ba a kafarta wanda ya ce la'ilaha illallah da kuma hadisin da muka ji ga wanda daga cikin kafirai ya fita la'ilaha illallah ta ɗauke shi cancakar daga kafirci zuwa musulunci kuma manzo ya yi jan kunne ga wanda ya kashe shi ya tsawata ya nuna rashin jin daɗin hau shi to ya abin yake faruwa a yanzu da ake cewa da 'yan shi'a kafirai kuma sanin kowa ne su ma kan faɗi la illallah ya abin yanki an fahimta ko to kamar yadda ya faɗa kuskure ne kai musu kudin goro tunda su ba a tafiyar da suke yi akwai wanda suke da ido a tafiyar akwai kuma makafi dudin a cikin ta ko mun faɗa ko a yanzu bayanin da muka yi da bambanci da wanda yake da ido da kuma wanda yake dudin ko gurin hukunci a shari'ar musulunci akwai wanda in ka fayyana masa abubuwan da ke cikin tafiyar ka zauna da shi ka tsefe mai da abin yake to ba za a sake yanta da shi ba amma bai samu wannan abu ba ko inda an samu wasu suka bari a suka dawo ana da su fitattun malamai a sunna wanda da su suka da tafiyar shi an ci, an fahimta ko ka yake na wani yake cewar wasu ana samu ba su kai gabar da za su gama fahimtar abubuwan ba tun ma lokacin abuwa ba su zama da suka zama yanzu da kuma yadda suka zama yanzu ko masu bari suna tafiya sani na bawan allah da sukan zauna da 'ɗan uwa dr muhammad sani umar su share awanni a kama lokaci tun bayan sallar isha asuba ta karo ba a kare ba ina ƙoƙarin tabbatar cewa abinda da suke yi akan hanya suke ana ƙoƙarin gaya masa a tafiyar da kuke ba daidai kuke har dakta ya kama hanya ya tafi madina karatu sai kusan kare karatunsa wajen shekara goma sha biyu zuwa sha uku kwatsam kuma shi yanzu wannan dan uwan ya gane tafiyar da suke kai ba daidai ba ya dawo tafiyar ne saboda haka batun abin da yake cikin wata tafiya ya san ta da su aka yi an fahimta ko ya kuma san irin yadda aka yi fama da shi da kuma yadda yanzu ya samu kansa to akwai waɗanda kuma ma su da kansu ake kai gabar da za su bar abu su bar shi da kansu ba kai kace da su su bar akwai kuma da aka tabbas magana ta gaskiya kwata-kwata ba san inda aka sa gaba ba ta musamman wanda za ka tarar da a matsayin iyayensa ne suka shigar da shi tafiyar ba yadda ya iya ana ike samun abincinsa su tarasa waye nasa kuma ya taso ya ga suna yi ko bai ci karo da wanda za su yi gaba da gaba ya gaya masa rashin gaskiyar abin da yake da daidan abin da yake saɓanin wanda yake kai ana samun irin wani to a irin haka in kawo ruwan da ya san tafiyar da aikin musamman wanda za a zo irin a ce ha ai muƙabala da shi yana kare abin yana jin yana da wata hujja da zai karfafa abin da yake kaga wannan ba da jahilci ba da tirsasawa yake kuma ba kuma ya samu kansa a matsayin babansa ne cinsa da shansa yake hannunsa kaza kaza ba tafiya da haka ba ko da kaga wannan hukuncinsa daban da wanda kuma yake makaho a cikin tafiya to akwai wannan kuma ana samun bambanci wasu lokuta na wancan garai a tahowar da i ya taho ne kare kafirci kwamfam a maganar hadisin da muka yi ko yana bangaren mashirkai ba tantama ba ja an fahimta ya faɗi la illallah da take kore masa kafirci ta tabbatar masa da musulunci da kuma bambanci da wanda yana cikin tafiyar musulunci amma ba a kanta yake an fahimta ku shi ya ce shi musulmi ne ba kuma ya bukata ka yaki shi daga ciki amma tafiyar da yake kai ba ita ce musulunci ya gudu an fahimta ku akwai bambanci irin wannan saboda haka su ma yanayin mu'amala tana bambanta hulɗar tana zama daban wancan dama ya to ya kara kafirci kuma ya furta ya kasa ya dawo musulunci abinda kake bukata kenan da to anan ne ba ba kai daidai ba kuma ka musa wannan abin da yau da dama da shi ne abin zai iya yi ka gani ka shaida ka fahimta ka yadda to ba ka da hurumin ka kiyan an fahimta ko na kuma shi kuma ya ce la ilaha illallah amma yana yin wani abu da ke warwararta to akwai babin ridda nan ne zai taso kuma ya aiki an fahimci bayani na saboda haka da bambanci wanda aka san cewar abu kaza da abu kaza aka gaya masa radda ne zagin sahabin da manzon Allah ibar duniya yace Allah ya masa bishara da aljanna ƙaryata maganar da manzo in kai zaka zage shi kana jin cewa arni ne kana jin munafiki ne ma'ana hukuncin ku da kai da manzo ya sha bamban a kansa an fahimta ku ai maka wannan bayanin gare ka ce kai ka ji ka gani kana kan abin da kake tori da ce an fahimta ku akan haka in an ce maka arni ba ai laifi saboda ridda ce ta shigo aikin ka yana warware abin da kake faɗa furucin ka yana nuna cewa ka sauka daga abin da ka faɗa na la'ila illallah an fahimta ku to irin wannan abubuwan su ne abin da sai za ka in za ka yi abin ka zama bisa basira da wayewa in ka hukunci sai zama karɓar Allah ya samu dace shi ne dama eh ko shi kansa ƙari sannan ma maka yi shi cewar eh, da manzo yake cewa idan wanda ba musulmi suka la ilaha illallah sun tsara jinin su sun tsara dukiyar su sun tsara mutuncin su sai ce illa bi haƙƙin islam sai da sun yi wani abin da suka cancanci a kashe su a musulunci kamar rida kamar kisan wani ko to kaga yana nuna ko kana cikin musulunci akwai abin za ka iya yi ka fita akwai abin za ka iya yi hukunci ya hau an fahimta ku yawwa musamman wannan ci gaban bayaninsa takardar suna da matukar ma'ana kwarai da gaske tana da matukar ma'ana tambayar ta gaba yake magana cewar abin da ya shafi sahu sahu na sallah idan sahun farko ya cika in mutum ya shiga masallatai zai ga abubuwan mamaki a sahun da yake biyo sahun farko da yake sai ka tarar da wasu rukuni a can hagu a tsaye ka tarar da wasu a nan dama wasu kuma a nan tsakiya nan kuma babu kowa kuma da an zoyin sahun sallah shi abin yana ba shi mamaki to babban abin da yake haifar mana da wannan kakkarɗa kakka ke jahilci har yanzu al'ummar musulmi ba san addinin su irin cikakke sanin da ya kamata su yasa. da za mu ɗauki hadisan sahu a musulunci ka fahimce su ka gane su ka fahimce da suke ka ka ilimin yadda ake sahu ka ɗauki hadisan alwala ka fahimce su ka gane su ka fahimce da ake alwala a musulunci hadisan sallah kara ɗaya su ka fahimce su ka fahimce da ake sallah haka ake so musulmi ya komai cinikayya auratayya komai wala ya hindu lahu an ya fa'ala da, hatta ya allama hukuman lahu wannan magana ba karamar magana ba duk abin da aka musulmi abin da ake so kakkai sai ka san hukuncin Allah ya musulunci yake to abin da yake akwai a tsari na addinin musulunci idan aka zo sahun farko da za su fara bin limani manzo ce liyaliya ne ulul ahlani wa nuha minku masu hankali da wato ainihin fahimta su zama suna biye da ni daga cikinku a san sai to idan liman ya tsaya abin da ake bukata waɗanda za su zama a bayansa su zama sun rafa masa bayansa inda a ce iya so su uku ne ba wasu nan ba wasu nan to kada su tafi dama ko su tafi hagu su zo daidai santan liman su rafa masa baya shi ne liyaliyan bi ne kana biye da ne da zan yi haka zan iya taɓa kada za ka kifo za ka iya taɓa ne kana biye da wani a haka ake yin sau farko in za a fita idan wanda suka zo ana samu wasu cikin wasu fitina har yi zaman to ya cika cik waɗanda suke ɓangaren dama idan ka sa liman inda liman ya tsaya wanda suke ɓangaren dama suna da wata falala fiye da ta wanda suke ɓangaren hagu an fahimta ku wannan haka yake a tsarin su idan kuma aka ce wannan sahun ya cika ta ina za a faro sahun wasu ka sun tafi can bangaren dama sai ce ai akwai hadisi da yake Allah yana salati da mala'iku ga daman sahu sai suke dauka farkon daman sahu ba haka ake nufi in ka zo sake zuwa daidai santar limamin nan ku tsaya ku kafa sahu ku amma ka yi kokari ka zama bangaren dama da liman inda yake tsaye in ka tashi kakka bangara inda zai zama hagunsa bangaren inda yake damansa in falalar wannan bangaren daman kake ne ba ana nufin ka tafi can haka kaɗai kana can jikin bango wani kuma ya zo ya zo na ya tsaya wani kuma sai ce to shin da haka ne abin da ya ceke ceke ne na na ce ki can an fahimta ko to da haka in dai wanda ya tsaya daidai santan ne, ka fuskanci cewar ina bangaren dama kuma kai kwaɗayenka wannan salatin addu'ar ta Allah da mala'iku da suke ga daman san kuke so ka samu to tsaya daidai daman amma daidai inda yake bai bukata sai ka tafi can farkon bango ka tsaya ka tafi kana nan a cikin daman an fahimta ko sannan kuma wanda zai tafi hagu dama shi wannan bai da wata madogara ma shi bai tsaya tsakiyar ba kuma bai bangara bangaren daman ya tafi can hagu shi ya faru nasa an fahimta ko to da ku wannan shi ne abin da yake akwai daga lokaci zuwa lokaci za mu ci gaba da tunatarwa har Allah ya sa a gyara Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu